السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تناكر ودمان يو بشعلا من أوبة شوفة سنة akwai abubuwa guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba neman tsarin Allah daga gare su yayin da ya gama tafiya a kansu nake so in mana tambi waɗannan abubuwa azkarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lazimta rusu yana cikin manya-manyan sabubban cin nasara a rayuwa da kyautata alaƙa da Allah ta'ala musamman wuraren da annabi sallallahu ya faɗi wata falala ta musamman a ah, yanzu misali addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum babu ranar da ko in ce kai babu mutumin da zai tsaya wata sa'a ta ranar juma'a yana roƙon Allah wani abu a cikin tsayuwan nan tasa sai face Allah ya biya masa ya amsa masa malamai sun tattauna akan wannan mas'ala wajen kauli ya kai arba'in kamar da kuka sani kuma ya ce bayan alfijir din wani ya ce lokacin sallar juma'a wani ya ce lokacin da liman ke zama tsakanin hudu ba biyu wani kauli daban-daban wanda mafi inganci a ciki shine mutum ya samu lokaci tsakanin la'asar da magariba ma'ana kafin rana ta faɗi sai sa asalafu salihu manya-manyan bayan Allah magabata na kwarai da suka gabata a cikinsu an samu wanda suke ambatawa cewa wato har wani daga cikinsu yana cewa shi bai taɓa roƙon Allah wata addu'a ran juma'a bayan la'asar har zuwa magariban nan yace bai taɓa tambayar wani abu sai face Allah ya ba shi yace shi ya gwada wannan abu Daka ranar juma'a bayan la'asar ba lokacin abin wato wasanni ba ne da tsalle-tsalle da filme da hira da tafiya majalisi da gulma da sauransu a lokaci ne da ya kamata mutum ya mai da hankali wajen kyautata alaƙarsa da Allah musamman yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a yana da muhimmanci kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda ya min salati daya to Allah zai masa guda goma a bakin wannan wato a guda ɗaya da yi dan yi haƙuri da Allah masu yawa sun ɗauke mana hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan don haka ka samu lokaci kafin rana ta faɗi ran juma'a ka keɓance addu'o'inka masu tsada mahalli ne na karɓar addu'a ka yi ƙoƙari yawwa wani daga cikin magabatan al yana cewa shi tun da ya ji wannan hadisi ya riƙe ya fahimci duk ran juma'a ana sallamewa daga la'asar yake baya zuwa ko'ina baya komawa ko ina sai ya samu wata kwana a masallaci ya zauna ce har ai magariba yana roƙon Allah mu ko ga su irin imanin su eh, ba irin yadda mu muke daukar abin shara-shara wani ma yana kokonto ma haka ne ne ko ba haka ba yawwa sai san za ka yi abu tsakaninka da Allah ka riƙa yin sa da yaqini yaqinin cewa in kai haka Allah zai maka Allah ta'ala ya ce mu abubuwa guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba kullum bayan ya yi salatin annabi a cikin tahiya bayan ya yi tahiya da aka sani zuwa wahdahu hula sharika lahu ko sai ne sai ya yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala har zuwa karshe a in ya gama wannan farkon abin da yake kafin ya addu'o'insa shine yakan roƙi Allah tsari daga abubuwa guda hudu nan kuma ba su alin. jalbin ba ne su'alu daf'in ne kuma dama kowanne ana yin sa daf'i ina mai neman dafa'i ko eh, zuwa gun wani ya ce a ba shi dafa'i da kau dabara hmm. wasan kau dabara wani a da mai gano me ya kau dabara ko musayi ba me ya kau dabara ume eh, ma'anar bara bara ce da ake kamar bana mene Yauwa, bara hari e, kau da hari eh ana idan an kawo maka hari na wani abu to a kau da shi hmm, to babban kau da bara da za ka samu ba a gun wani malami da za ka je ka bashi wani kuɗi ya baka wata laya ka soke a wani wuri ko makamancin wannan ba babban kau bare shi ne wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam min azabi jahannam ya Allah ina roƙon ina roƙon tsarinka yawa ina neman tsarinka ma'ana ina neman ka tsare ni daga azabar jahannama وهذا أعظم mu'awwazin fihi mu'awwazin minhu shine mafi girman abin da mutum zai nemi Allah ya tsare shi daga gare shi ko akwai wani abu da ya fi shi babu abin da ya kai wato a tsare ka daga shiga wutar jahannam daban Allah ka duba wuta wutar duniya ya take wutar duniya kaga gobara kaga musifarta Allah kiyashe yadda za a yi hatsarin mota a kasa fito da mutane mutane su kone a ce kurmus mutum sha kaza lokaci guda ga mutum ya kone ya koma gawayi wannan a wutar duniya kenan wadda tsiran da tsakaninta da wutar jihar jahannama nesa ba kusa ba a aunawa to kuma ita in mutum ya mutu yana shirka a cikinta zai dawwama kullama na juluduhum baddalnahum juludan ghayraha li dhuqul azab duk lokacin da fatar jikinsu ta maile ta cinye ta ƙare ta ƙone sai mu musanya musu wata fata aga ake azabar ake so kaga an wuce an tsallake maganar jin zafi to a ce a haka mutum zai dawwama me ya jawo ya ƙi bautar Allah to don me yanzu a duniyar ba zai gyara bai bauta wa Allah an gane abin haka wallahi mutum ya nisanci duk inda aka ce ko duk wani laifi ma ko da bai kai shirka ba aka yi maka wa'idi a cikin alkur'ani ko hadisi da cewa wanda ya yi wannan zai shiga jahannama to ya kamata ka nisanci ba wai ya kamata ba يعني في نياوة جبا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مغني فجزاؤه من جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ما كان مر مصيفه بس لك با وني ابو نجي متين زي جكين زي ايه جوري وبا لك جاء من دنيا مصيفه يا قوشي ده ارزقين الله يجي هذا yana wani gaɗari yana gaya wa Allah da addinin Allah magana yi wa lahirar ne Allah kai mu bai damu da me zai biyo baya ba wallahi wannan yana cikin babban bambancin mu mutanen zamanin yanzu da ƙarshe da mutanen farko su wallahi ko da ba laifin suke ba suna ji ana karanta wata ayar zaka ga duk sun ruɗe suna kuka saboda sun san da su ake haka ka nemi tsarin Allah daga wutar jihannan. Wamin azabin azabil abu na biyu neman tsarin Allah daga azabar kabari ana yin azaba a kabari amma azabar kabari mu da muke da rai a duniya kafin ka mutu a rayuwar duniya wadda na san dukkan sani rayuwa iri nawa ce mun sha zancen iri uku rayuwar duniya da rayuwar barzaku da kuma rayuwar lahira rayuwar duniya ita ce wannan da ɗan adam da numfashinsa yana tafiya lafiyar salau a cikin duniyan nan ta maliki yau mai dini ya ci ya sha ya kwanta ya je neman abinci wannan ran yana tare da shi daga ran da wannan rai ya fita ana kiran wannan abun a duniya mutuwa mutuwa daga mutuwa ta faru to mutum ya shiga rayuwar barzaku inda aka yi fasli aka raba tsakanin jikinsa gangar jiki da kuma ruhinsa sunansa ne rayuwar barzaku to wannan rayuwar barzakun sawa'un an binne shi a kabari ko ba a binne shi a kabari ba ko wata hanya ya mutu ba a je ma an iya ganinsa ba ta dabba ta cinye shi ruwa ya tafi da shi da makamancin wannan to wannan rayuwa dai da yake ciki ta raguwar gangar jikinsa da ruɗinsa ita ake kira rayuwar barzahu rayuwar barzahu bayan ka kuma haka za a zauna har sai lokacin da Allah ta'ala ya so duniya ta ƙare ajalinta ita ma ya zo sai Allah ya sa a busa ƙaho sai kowa ya faɗi ya mutu wanda da bai mutu ba sai faɗi ya mutu bayan wani lokaci sai ya sake ba da umarni a busa wani kahon daban ce tsakanin shekun jiha iya zai zo a bikin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin na farko da na biyu shekara arba'in shekara arba'in shekara arba'in a lissafin Allah ko a lissafin ne ko a wannan lissafi ce da tsawo shekara arba'in ba kowa a duniya mai rai duk ɗan adam Allah ya halaka da aljan sai kuma lokacin da Allah ya ga dama sai sa a busa ƙaho fa'iza hum qiyamun yanzurun sai ga kowa ya miƙe a tsaye ana kallo ba mai riga ba mai wando sai annabawan Allah da Allah zai suturta su ya mutunta su kowa rara haihuwar uwarsa akun san hadisin Aisha ko radiyallahu anha tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah yanzu ranar kiyamar nan haka za a tsaya namiji da mace mace tana kallon namiji namiji na kallon mace sai ce mata ya Aisha al'amru yawma idin a'zamu min zalik ita ya ba Aisha lamarin a wannan ranar ai ya fi karfin wannan ba ta tsirara ake ba ana zancen يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يغنيه عن كل شيء يغنيه عن النظر إلى الأوراق kuma haka bane wani sha'ani ne da ya wadatar da kai ya ishe ka ya mamaye tunaninka baka da lokacin da ka kalli wata al'aura yanzu aka zo kana bacci sai gobara ta tashi ko wani hatsari ko ka ji harbe-harbe ko wani abu ya faɗo za ka tsaya neman ina wandon ka yake ina rigarka ko ko lafiyar ka kake so ka tsira a nan duniya fa ba so kake ka tsira ba ka in wani abu da gadan-gadan ya yi kanka zai kashe ka ba zancen ka ɗauki riga ko wanda kila ka fizgi mayafin da yake kusa ka lullube kawai ka yi waje saboda ka yi rai in ana zancen rai a duniya to baka zancen komai ba ka zancen duba min riga ya ka fito ya ka fito wannan duk daga baya ne saboda sai da kai ake zancen tsirara kake ko ba tsirara in ko ba kai ka kare zance ya kare ha ina sunan ka yake daga ka mutu in mutum ya mutu ya ake mutum yana mutuwa farkon abin da yake rasawa shine ne sunansa daga ya mutu sai a kana nan yanzu ana cewa malam wane alhaji wane amma daga mutum ya mutu sai a ce a ɗauko gawar wani gawa ce kai ina fa ba wani abu bane yawwa duk wata kafafar ka da wani girman kanka kai baka isa ai ma kaza ba kana rena mutane ba komai ce to ka nemi tsarin Allah daga azabar da ake yi a kabari azabar kabari Allah ta'ala zai umarci mala'iku su matse mutum daga cikin abin da ake ni'ima shine tausi'in kabari azabar kuma shine tabyiqin kabari a kuntata wa mutum kabarinsa ta yadda za a matso sa na dama da na hagu har sai ya kai ƙashin ƙirjin mutum na dama ya shiga cikin na hagu na hagu ya shiga cikin na dama kaga wani tatse mutum dama nawa kake kuma haka zai zauna har kiyama ta tashi na taɓa ba da wani misali a yanar da ilimin faɗakar wannan cewa yanzu don Allah inda za a samu wani wanda ke cikin kabari a ce an ba shi dama ya ci gaba da kwanciya a kabarin nan ko kuwa a ba shi dama ya fito sama ya zauna a kan kabarin ya shaƙi iskar minti biyar a mai da shi sai ya nemi minti biyar ɗin kuma fahimci wannan ko ba haka bane wurin da ba mai zuwa ya raka ka duk yadda ake son ka duk in dai an binne ka to ba mai cewa bari in kwanta in tayawa ne kafin kiyama ta tashi ko akwai ka taba ji ko mafarki wani yayi ballanta na mutanen yanzu duk idan kake son mutum yanzu yana mutuwa shikenan kwana bakwai an gama zama an yi waye an gaggaisa an yi wa shikenan an manta kafin ka samu wanda ma yake bin iyayensa da addu'a sai kaɗan wani yana ana ta faɗa a kan dukiya in akwai kenan in babu ma kuma ɗoro sai zancen suka wani ba ka taɓa jin labarin su a lokacin za a ɗora maka kuma kai za ku je ku nemo ku ne magada haka rayuwar take za ka kullum ka shirya wa alaƙa da Allah ne kyau to azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga gare shi Allah ya tsare mu baki daya na uku wa uzbika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa me ce fitinar rayuwa mece ce fitinar mutuwa fitinar rayuwa mummunan makoci azabtacciyar mata birkitaccen ɗa marar ɗa'a rashin aiki talauci fitina damuwa iri-iri duk abin da zai tada maka hankali a wannan rayuwa duk yana cikin fitnatul mahya wal mamat lokacin mutuwa kuma shi ma akwai fitina babbar fitina shine a ce ka mutu ba addini ba kai mutuwar kirki ba yasa wanda Allah ta'ala ya bai wa dama rashin lafiya ce yana kwance kan gado har a ce yayi watanni yana kwanci ana zuwa ana ta duba shi ana ta duba shi ba karamar dama Allah ya hore maka ne gyara tsakaninsa da Allah kana da lokacin istighfar kana da lokacin tuno laifuffuka tsakaninka da mutane kana da lokacin ka warware matsalolin da kai ka san kai ne ka kulla su kana da lokacin da za ka fasa abin da ka san zai cuce ka ko ya cuci matanka ko 'ya'yanka sai kai a zo a fasa a yi kaza sai annabi sallallahu alaihi ya koya mana yin wasiya har yake cewa kada ɗayan ku ya kwana uku babu wasiya tare da shi mun da san da yawa daga mutane ma ba su da wannan wasiya shi gani yake fa yana da shekara nawa nan gaba hmm? kowa fa da irin kintancen da yake wani ya gama da amana zancen ya yi karatu ya ƙare ya aure gina gida ko gina gida shekara nawa ma zai ɗauke ka a yi mota duk wannan abun kuma wani gani yake kowa sai yayi, yi don haka jira yake nasa bai zo don haka duk zancen mutuwa da ake ba shi a ciki yi da yawa mutane haka suke ɗaukar rayuwa kuma kwaf ɗaya sai ka ji mutum ya tafi to ka tafi da musulunci shine Allah ya tsare ka daga wannan fitina ɗin Allah ya da mu daga wannan duniya cikin musulunci abu na ƙarshe wa omen fitnati ah, almasihi dajjal a ah, riwayar musulun shine da wannan ƙari wa omen fitnati masihi dajjal omen sharri kai akwai ƙarin lafazin sharri omen sharri fitnati masihi dajjal ya Allah kuma ina neman tsarinka daga sharrin fitinar dujal waye dujal mutum ne ba wata ƙasa ba ce Wanda za ka ji suna shi ai bijiyar turawa ne amerika ce masu sharrin nan wannan ƙiyayya da suke wa addini da ƙoƙarin yaƙar addini ba wasu ba ne dujal kawai su ne wannan fassara ce ta aƙalaniyun waɗanda suke bezin abubuwansu akan hankali ba fassara ce ta malamai ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa shi ne dujal mutum ne idansa guda ɗaya shine a'awar mai ido ɗaya ne sannan kuma a goshinsa an rubuta kafara amma ba mai gani sai ka kafiri haka yake a rubuce amma zai zo maka wani lokaci zai zo ƙarshen duniya zai umarci sama ta zubo da ruwa kuma ka ga ruwa ya zubo ya ce ƙasa ta tsiro da tsirai yana faɗa abin zai tsiro kamar tsafi da rufa ido Allah zai ba shi wannan damar sai ya ce wa mutane shi ne Allah ku zo ku bi shi sai mutanen da Allah ya jarrabe su to nan ne fitina ɗin fitinar da ake nufi kenan Allah ya jarrabe ka ga wani ba Allah ba ya ce shi ne Allah kuma ka zo ka bi shi akan haka fitina ta yi ko ba fitina ba ai ba fitinan ma da ta kai wani shine har annabi sallallahu alaihi wasallam to ku sani wannan fitina babu wani annabi sai face ya tsoratar da mutanensa daga wannan fitina kafa wannan ta isa fitina duk annabawan da suka gabata sai sun gaya wa mutanensu ku kiyaye fitinar dukiyar kaga fa su kowa saboda tsammani yake tunda ba a san lokacin kiyamar ba tsammanin su shine sune na ƙarshe daga su magana ta ƙare haka wannan duniyar wallahi ba komai ba ce lokacin da Allah ya so halaka ta fit lokaci guda ɗaya an ƙare nawa muke haka mu kiyaye wannan fitina ta duniya wanda har annabi sallallahu alaihi yake cewa wurin ƙara hadisin cewa zai yi wa mutane yaudara ya ce ku zo ga aljanna nan kuma ga wuta zai rika abubuwa irin kamar wanda bai sani ba zai ce eh ubangiji ne kiyama ce ta tashi shi sa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku ba ido ɗaya ne da shi har malaman tauhidi suke istinbatsi daga wannan hadisi cewa Allah ta'ala yusufu bil ainaini ana siffanta shi da ido biyu kama ya liƙo bi jalali ba mu sanya suke ba amma Allah ta'ala laisa bi a'awar in aka ce laisa bi a'awar ana nufin domin an ce al'a'awar shine wanda yana da gurbin ido ɗaya amma ɗaya ne kawai ke gani shine ake cewa a'awar ba wai guda ɗaya ne kwaɗe haka kamar tosilan ba haka ake nufi ana fahimtar abu yawwa da haka wannan fitina ta kai matakin da ko girman da mutum zai roƙi Allah ta'ala ya tsare shi to zan tambaye ku da Allah a cikin waɗannan abubuwa guda hudu ka ji zancen daɗin duniya hmm? wannan su ita ce alama ta irin manyan addu'o'in da manzan Allah su masu wasallam kai yanzu aka ce an baka damar ka fito da addu'arka ka ƙura akwatin addu'arka fito da kwaya ɗaya za a amsa ma yanzu don Allah ta tambaye ka wace za ka faɗa tsakani da Allah hmm? wani yanzu haka wasu gida ke so wani ya ce mota wani ya ce miliyan ko wani ya ce biliyan sai hmm? nawa kake so kowa sai ka ga hankalin yana tafiya zuwa gumme wannan duniyar kuma ita wannan miliyan da kake tsammani yanzu da ba ka da ita ne kake ganin ta tana da kima wala da yanzu wani zai ya baka kyautar miliyan sai ka ga bukatunka sun kai wajen miliyan goma su kuma za ka ta ɗaukowa nan da nan zai ka koma dai miskinin nan wannan maskanar ɗabi'a ce ta ɗan adam duk inda zai je sai ya nuna a ƙasa yake yana ta hankoron a bashi a bashi a me yasa wanda ba sabun ba a yin kuɗi ya yake koma nan da nan zai gan shi ya canza an canza abokai an canza wurin zama duniya ta yi daɗi sai ran da ya rasa kuma sai dawo gun abokan haka biya ɗan adam take don haka babu abin da ke sa ɗan adam ya ƙoshi sai an afa masa ƙasa a cikin bakinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu to kun ga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da azkar ɗinsa galibi kyautata zuciyar nan da tsarkake ta da alaka da Allah kun ganin duk ya tambayi wani wata riga da wani manshin wani gini wani ƙato wata sarauta duk ba shi yake ba saka tunaninsa da tarbiyyarsa ba irin tamu ba wani kullum tunanin mu duniya to muna roƙon Allah ta'ala Allah kyautata mana da duniyar da lahira eh, abin da yake zuciyar mu kuma ya dame mu yanzu shine kuncin wannan rayuwa ta duniya Allah ya yi mana shi kuma Allah ya yi mana waɗannan abubuwa guda hudu da azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da ta mutuwa da kuma fitinar dujal Allah ya tsare mu daga waɗannan sharrori da dukkan sharrori na shedan da aljan Allah kuma ya tabbatar da mu akan tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi har ƙarshen rayuwar wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا ai na ɗauka mun gama isra'in ba mu ƙare ba amma na ce ina ga mun bar zancen haka ko ko mun ji za mu ci gaba a ah, na ce za mu magana akan kisa